Majalisar Koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar ganin jinjirin watan azumin Ramadan na wannan shekara ta 2018 da sunan shugaban Majalisar ta Koli ta addinin Islama Muhammad Ag Ahmadu Shafi'u daya daga cikin membobin hukumar ya yi jawabi game da ganin watan. Majalisar ta Musulunci ta Nijar tana shaida ma musulmin Nijar cewa an samu ganin wata na Ramadan cikin jihohi kamar haka. An gani shi a wani gari wanda aka ce ma Tombo Kware garin nan yana cikin jihar dosu hakanan kuma an gane shi wani gari wanda aka ce ma Kabalewa Kabalewa tana cikin department din Ingimi Ingimi cikin jihar Difa saboda wannan labarai da suka zo muna inan ya tabbata gobe Laraba 16 ga watan Meh wanda ya daidai da farkon watan azumi na shekara ta arba'in ba dai kenan ya tabbata tabbatar laraba za a fara azumi a nan Nijar. Shi ma faraministan ƙasar cewa da birji Rafini ya yi jawabi a madadin hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar game da ganin jinjirin watan azumin Ramadan na bana. Mes chers compatriotes, comme il est de coutume, je m'adresse à vous en cette du mois béni de Ramadan. Yan uwana yan Nijar kamar yadda aka saba na kan yi jawabin soma azumin watan Ramadan na kowace shekara da sunan shugaban wannan kasar ta Nijar domin muku fatan alheri ganin kun gudanar da wannan ibada wanda ke kasance a gimshiki na uku na addinin Islama. Kamar yadda kuka sani an ga jinjirin watan azumin Ramadan a waɗansu wurare na wannan kasar kenan al al'ummar jamhuriyar Nijar da iyawar Allah mai girma za ta soma azumin Ramadana na wata guda. Watan azumi wata ne mai daraja, watan da ake yin gafara kuma a roƙi gafara, a yi ibada mai tarin yawa a cikinsa. Ramadan est synonyme de dévotion, de pardon, de partage et de tolérance mutuelle. Haka ma waɗansu daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar sun bayyana fatan su game da soma azumin Ramadan na wannan shekara. Ni ne Muhammad Rabi'u na ɗan Alhaji ɗan Mai Sule a nan birnin Kwanni. Eh, Ramadana wata rahama Allah, watan gafar Allah, watan alkhairu, watan da ake buɗe dukkan alkhairu a cikinsa. da wani shari yake a kwakwable shi ina watan alheri kuma ina watan da wanga wata da ya zo ubangiji Allah ka nuna mu shi wuce shi lahiya kuma Allah ka ba mu izinin yin shi ubangiji Allah na roƙe ka wanga wata da ya zo ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka sa mu ga wuce shi lahiya yadda ga fara shi lahiya kuma ga karshen shi lahiya mun yi murna da wanga zuwa shi ina fata wannan wata da Allah ya sa Allah nuna mu wannan rana ina fatan wannan wata da Allah ya sa mun ka gani muna roƙon Allah ya sa alkhairin da a cikin shi Allah ya sada mu da shi shirin da a cikin shi kuma Allah ya kare mu da shi Allah ya haɗa mu da alkairarka na alkhairi da Allah ya ba mu ikon yin aikin ibadu wanda za mu neman gafara mu da yin ayyuka na alkhairi wanda za mu samu lada a ranar gobe tashin alkiyama ni ne shafi a cikin wannan wata da muka ciki na ji daɗi na yi murna na farin ciki da Allah ya nuna mana wannan wata da aka ce an samu ganin shi a wannan kasar Nijar. amma yana fata ga Allah Allah shi bai kowa lahiya da abin da lahiya za ta ci hukumomin kasar da ma hukumar ta koli ta majalisar addinin islama sun yi kira ga al'ummar musulmi ta nishar da su yi addu'o'i domin samun zaman lafiya kwanciyar hankali da ni'ima a cikin kasar ganin cewa azumi na zuwa a lokacin tsananin rani da karamcin abinci a waɗansu sassa daban-daban da kuma zafi mai tsananin gaske gaske a faɗin ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar